Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Alhamis 28 ga watan Fabrairu tara. ga kanun labarun maraicen yau. A ƙasar Senegal an sake zaben shugaba Mark Maki Sall tun zagayen farko bisa fiye daga kashi 58 bisa ɗari za ku ji nazarin shugaban Forum Social na ƙasar Senegal da ya nuna an samu saɓani a cikin tafiyar tsarin. Fiye da mutum 650 aka ƙididdige da ke cikin halin kamuwa da buƙatar abinci a ƙasar Nijar a faɗar cibiyar tsarin buga ƙararrawa ta ƙasa a zandar kimanin mutum 70 suka kasance cikin wannan hali. A kan sana'ar sarrafa nonon taguwa wata mata mai wannan sana'a yankin tawa ta budawa matasan garinsu samun aikin yi za ku ji mu ɗauke da firar a cikin rahoton na musamman. Masu sauraro kun ga ɗantani ke muku sallama sai a gyara zama a sha labarun bi da bi. ya tabbata a hukunce shugaban kasar senegal mai barin kujera makisal ya sake lashe zaben a kasarsa ya samu kuri'u fiye da kashi 58 bisa ɗari haka dai sakamakon wucin gadi ya bayyanar a yau da alhamis zagayen farko aka zaɓi makisal inda mutane da dama ke hangen sai an kai zagaye na biyu a ganin juf mahmudu bigan wato shugaban kungiyar forum social ga fasarar bayanin da yawa alasan kuzi muhammadu ta wayar talho Jama'ar dama sun yi tsammanin sai an je zagaye na biyu domin akwai 'yan takara uku cikin biyar din da ke ganin suna iya kaiwa a wannan matsayi. Amma ga yanda sakamakon zaɓe ya kayyade Da farko an fuskanci matsaloli a harkokin zaɓen. Ni ɗan farar hula ne, na yi bibiyar shirye-shiryen zaɓen ba a samu jituwa sosai ba. Lamarin da sa aka je zaɓe tare da sauye-sauye a wani bangare na kundin zaɓen, wato da rarrabuwar kawunan 'yan siyasa. Shi ma zaɓen ranar 24 ga watan Fabrairu ya gudana cikin lumana, amma an samu 'yan matsaloli matsaloli nan da can da suka shafi tsare-tsare gidigam da kuma katin zaɓe. Dubu ɗari shida da hamsin adadin mutanen da aka ƙididdige kenan da ke cikin halin kamuwa da buƙatar abinci a shimfiɗar ƙasa baki ɗaya a yankin zandar kaɗai adadin ya jimilci mutum dubu saba'in da uku a cikin nazarin da aka wallafa watan disamba dubu biyu da goma sha takwas a cewar jagoran tsarin ƙaraurawa mai kula da kimanta halin al'amarin a kasar niger umaru amadu wato garuruwa uku da da hamsin takwas na yankin zandar ke fuskantar wannan hali ga fasar kalamun da yawa rahilatu sumana. a fuskar zandar mun tantance garuruwa uku. 358 da suke cikin bukatar abinci. Mutane 727 suke cikin wannan hali. Duka shekara mukan yi bincike na al'umma da suke cikin bukata, musamman ma waɗanda suke cikin bukata madaidaiciya da waɗanda suke cikin matukar bukata. Ba wai duka mutane ne suke cikin mawayacin hali na bukatar abinci ba. Akwai waɗanda sun samu cimaka da waɗanda suke dabbobi da waɗanda aka turo musu musu kuɗaɗe to su waɗanda ba su da dabbobi da kuma wani tsayayyen aiki na yi da zai kawo musu kuɗi su ne suke cikin bukata wanda a fuskar zandar sun kai dubu saba'in da uku nan ba da daɗewa ba za a fara sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma rarraba abincin kyauta don haka ayyuka ne da suke bisa hanyar. A wani fannin kuma abun da kuka sani ne mutane da dama suna kaucewa wato suna kwacewa bisa shafin yanar gizon sada zumunta a bayanin wato safin alexa.com shafin facebook shine shafin sada zumunta na hudu a ƙasar Nijar mai nau'in fiye da masu alaka da shi miliyan biyar. Kash ashe yau ne ma rana a gujewa facebook din bari mu gani ko kaka masu amfani da shi suka fuskanci wannan gujin a bukiyar aikinmu jalo maryama kenda ta gamu da wa'anda ba su iya gujewa facebook ɗin ga abin da suke cewa. jan ni ba ni iya rayuwa sai da facebook wani lokaci ina bisu layi kahin in fara karatu ko na sabka ma ina bisu facebook har da dare ma kahin in yi kwana kai ko za ni kwana ina barin layi na bude ina aiki da facebook ne tun biyar tun jiya da layin airtel ya kubce muna ba ni jin dadin rayuwa na ko kadan ina da shafin facebook tun shekara bakwai a wuni ina bude shi da safe in ban da karatu da kuma da dare ina buɗe facebook ɗina da yake na saba da facebook mawayacin abu ne na yi wuni ɗaya ba tare da na buɗe facebook ɗin ba kusan iya duka tsawon wuni a wani karon so biyar so shida har so goma ina da abubuwa da dama bisa facebook ina yada labarai ga kungiyarmu wuni ba tare da facebook ba a gaskiya mawayacin abu ne eh, fasil. Zaman dogara ga shafin yanar gizon sada zumunta Facebook na da sakamako mai cikas ga wato kwakwalwa kuma ta korawa ga rikiyar tsarin rayuwar masu amfani da shi a ganin abdullahi sumana sambo kwararren jami'i wannan fanni wato haka na da alaka da wata cuta ta zamani da muke ciki jalalo, jalo maryama kenda ta tuntube shi ta wayar talfo ga kalamun da ya faɗa. in addiction c'est comme la drogue d'abord da ya zama sabo ga wasu jama'a idan ba su yi facebook ba ba sa jin daɗi inda mutumin yana ɓata lokacinsa a bisa facebook yana kawo masa matsala na rashin hutun kwakwalwa saboda bai samu kwana da dare kuma yana iya haddasa masa tunani saboda yana neman wani abu ne a cikin bayanan wani yana iya haddasa wa mutum rashin daidaito ya taɓa kwakwalwarsa mutumin bai samun natsuwa jama'a da dama ba fahimci illar facebook ba wannan ranar da aka keɓe ba tare da amfani da facebook ba zai baiwa wasu damar sanin akwai mutane da suka mai da hankali a kansa kuma zai baiwa jama'a damar ɗaukar mataki na ƙarfafa amfani da facebook a gaida mutari muhammadu da fasara jagorancin batun tsaro a ƙasar nijar shine shinshikin wato haɗuwar da aka yi a yau da sai a nan yame tsakanin kungiya mai zaman kanta ONG CPD Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées da CAF da wato kwamitin ƙasa mai kare haƙƙin ɗan adam bangare guda a wani bangaren kuma wakilan jami'an tsaro na polis jandarmu da sojoji jigon tsarin shine karfafa batun jagoranci a fannin tsaro a kasar niger jolie ruth moran ta karawa habibu garba cikon bayani ga fasar les forces de défense et de sécurité sont dans une dynamique. Jami'an tsaro na kokarin samun karbuwa ga al'umma. Kuma sadarwa na da matukar muhimmanci. Mun fara fadakarwa kan incin dan Adam, amma duk aikin da muka yi mun soma ne kawai. Aikin da ya rataya a wuyanmu kuma shine lura da al'amura cici da waje. A nan majalisar dokoci hukumar kare hakkin dan Adam, kafafun yada labarai, hukumar sasanta 'yan kasa da kuma magabatan jami'an tsaro suna da rawan da za su takawa. saboda haka muke aiki tare da ma'aikata mai bincike a game da harkokin tsaro da kuma kula da magabata su kansu domin su san nauyin da ya rataya a wuyansu domin ganin an yi ma al'umma aiki mai inganci kasan Nijar ta yi kokari sosai wanda ya kamata a yaba duk da matsalolin da ke akwai cikin kasa da kuma yancin Sahel. Bari mu leka ƙasa makwabciya a ranar Talata cikin kwamin Indiyan Kabu tsakiyar kasar mali yan farar hula goma sha bakwai suka mace yayin tarwatsewar wani bom da aka laulaya a jikin gawar wani mutum da aka halbe haka kamfanin dilancin labarun faransa ya bayyana wato a wani wakilin al'umma na garin wata majiyar tsaro kuma ta tabbatar da afkuwar wannan al'amari a cewarta gawar da gawar da ta tarwace ta kashe mutum goma sha bakwai harin na jakambu da jakabu ya kuma raunata 'yan fara fula goma sha biyar a fadar wata majiyar garin wani zababben wakilin al'umma na yankin tsakiyar kasar malin wato kwanakin baya dai an tabka irin wannan a dasar wato a kasar burkina faso makwabciyar kasar malin a bayanin kamfanin dillancin labarun Kowace shekara Bankin Duniya na kimanta yanayin harkokin hada-hada na kasashe daban-daban rahoton doing business da ya jeru wato kasar Niger bana tana bisa ajin 183 cikin kasashe 190 ƙarin maki guda kenan fiye da shekarar baya duk da ci gaban mai nawa Niger tana wato ta koko da ya zuwa ga ganin tun zuwa gaba a tun shekarar wato tun shekaru biyar da ke bin juna haka dai shugaban kungiyar 'yan kwangilar matasan nijar saidu sule muhammadu ya shaidawa rafika a tayar Muhimmin sharaɗi da aka fi sani shine yaya ake kafa kamfani a cikin ƙasa, abu na biyu yaya ake biyan lanho, wani batun kuma shine kaiwa ga samun kuɗaɗe da kuma ƙarfin tattalin arzikin masu kamfuna. Wani batun mai muhimmanci kuma shine aiwatar da kwangilar kasuwanci. A shekaru biyar na baya-bayan nan ƙasar Nijar ta gane cewar hada-hadar kasuwanci na da muhimmanci sosai, abin da yasa aka kawo sauye-sauye masu kyau a wannan fanni. Inda aka samu ci gaba kuma shine kasuwanci tsakanin ƙasashe. Idan akwai kyakkyawar siyasa idan bangaren gwamnati da na masu zaman kansu suna kyakkyawar hulɗa da juna za a iya samun ci gaba na musamman idan aka samar da tsarin tafiyar da jagoranci na gari al'amura za su haskaka tare da cewa dukkanmu 'yan nijar ne harkoki za su tafi da kyau rayuwar kowa za ta yi kyau domin kamfanin da ke haɓaka kamfani ne da ke sauya a rayuwar jama'a A wani fannin kuma sandikar ƙasa ta malaman ba da ilimi mai zurfi da bincike snacks e a yau sun tsunduma yajin aiki na sa'o'i biyu a cikin dukan jami'o'in gwamnati shimfidar ƙasa baki ɗaya. Malaman suna tilasarawa wato mahukunta ne da a ci gaba da tsarin zaɓe na jami'ar maraɗi kuma a biya su dukkan alawus inda suka yi saura da ba a biya su ba a cikin dukkan jami'o'in gwamnatin a faɗin ƙasa baki ɗaya sandikar ta ƙara da cewar za su iya ci gaba da wannan yajin aiki idan ba su samu biyan bukata ba. Mutum biyar suka mace 37 suka raunata a cikinsu goma cikin mummunan rauni bayan wani hatsarin mota da ya afku jiya bisa hanyar zandar zuwa agades kusan dutsen tigidit magangari kenan a cikin kwamin din adar bisanet kilomita 74 shiga birnin agades wata motar rimbo ce ɗauke da fasinja 63 ta yi hatsarin fashewar tayar baya ta hannun dama ke makasudin afkuwar hatsarin shugaban rukunin gendarmerie ta agades kwamandan nuhu bubakar da ya isa a wurin ya yi wa wakilinmu musamman mamman karin bayani Wata mota sufuri ce ta kamfanin Rimbo da ta fito daga Zandar zuwa Agades, inda kusan kilomita 74 kafin ta Agades. A cikin wata kwana sai tayar baya ta dama ta yi bindiga sai motar ta yi ta juyawa inda mutane biyar suka mutu wasu talatin suka jikata waɗanda suka jikata an garzaya da su a cikin gaggawa asibiti na agades saboda gwamna da ya ji ya ba da duka kayan da ya kamata na garzaya da waɗanda suka jikata da gawakin Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Miliyon goma sha hudu na kudin sefa cinikin shekara guda kenan da wata mata mai sana'ar sai da nonon taguwa ta samu a cikin yankin tawa a dalilin wannan sana'ar kiwo Maryama hamudu ta buɗawa yawancin matasan garinsu samun aiki inda har suka kaucewa tunanin zuwa bakuncin haure. Yaranmu da ke zuwa Libi sukan komo ne hannu sake injita. Na samu tattaunawa da ita a baja kolin da aka yi na Sahel na salon Sahel Niger na 2019 a zubin hirar gata. Maryama Ahamudu mata ce da ke kasuwancin nonon taguwa da kuma sarrafa shi a jihar Tawa. Wannan sana'ar ta na bata damar biyan bukatun rayuwarta da kuma ɗaukar matasa aiki domin hana su zuwa cirani a kasashen Larabawa kamar yadda ta bayyana. Cikin nazarin yaya za mu yi da yaran ga matasa masu gudu suna barowa dukiyarsu ba su ba dukiyarsu girma ba su kuma ko sun tai can ba wani abu za su san ba suna tahiya kasashen waje suna yi ma Larabawa kiwon tamaki can cikin daji Libi yaro ya yi shekara ko shekara biyu sai a kawo shi ya zama haukaci sai na samu wani furuje da aka ce ma cnb wannan furuje na samu ya waye mini kai mun ka yi wata kungiya eh, union niya da hangen nesa sai mun ka fara sai da nono don mu ba nono daraja mun ka fara shi ma abo ya zama abin fade da haka buzai bu san shi ba yara ma matasa sun kiya sai da ni sai ina tahiya talla ina nan na bude kon dala da duk na samu sai in zuba ga kwantin nan sai na samu shekara guda ni da abkin ne na wadanda mun kai guri guda ta hiya yara matasa kasashen waje to mi kuka tsara har kuka jawo hankalin matasan suka kama wannan sana'ar mun ka ce sallah za mu yi amma sallan nan matasa na mun kai kira da sun ka zo mun ka hudu miliyon goma sha fudu mun kai shahi mun ka ba su hira wanga kuddi da kun ka gani duka na nonon tagwana shi na muna saidawa muna tara kuddi kuna so ku fara ku gani da sannu sannu wani shi zo shi ce min kiyo shi ka so wani shi ce min shi shina so shi zan sai da mini nono hakanan hakanan dai har mun ka samu yara hankalin su ya dawo muna da yaron da ya ni nayi arme ga nonon taguwata nayi suna ga nonon taguwata na samu dana da matata na rike su da nonon taguwata abun da ya sawaka kenan sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu futa lafiya